ko da yake tuni rundunar 'yan sandan jihar Legas ta saki matasan 'yan asalin jihar Jigawa da tun farko aka kama bisa zargin cewa watakila masu mugun nufi ne ko kuma sun shigo jihar ta Legas da wasu makamai kakakin rundunar 'yan sandan Legas JSP Bala Elkana ya yi mani karin haske. talatin ga watan Agusta na wanga shekarar. muka sami labari daga ma'aikatanmu da ke tax force da cewa sun kamo wata tirela dauke da mazaje kusan ɗari da ashirin da ɗaya masu eh, kimanin shekaru goma sha shida zuwa talatin da biyar da kuma babura guda arba'in da takwas za su shigo cikin jihar Legas. To labarai ne da yawa na ta shigowa wasu na cewa wai ah, nan a 'yan ta'adda ne waye da muka ci a kawo su headquarter sa mu gan kowaye su muka sa bangaren mu na bincike su bincika kowannen su aka bincika motocin aka duba su duka ba makamai jikinsu sannan aka bincika kowanne ɗayan su mun kuma gano cewa ai gaba ɗayan su ma sun fito ne jihar Jigawa kuma kasuwanci ya kasu dan akwai yan kabu-kabu cikin su akwai wanda kasuwanci suke kowa da sanan da ya kawo shi Lagos wasu mazaunin Lagos ne masu je gida ne za su dawo so duka wannan dai ba aikata laifi suka zo ba kasuwancin sai kasu don haka muka sake su kowa ya wuce inda zai tayi. To ya shugabannin al'umma arewacin Najeriya ke kallon wannan lamari tambayar kenan da na yawa Alhaji Ado Dan Sudu shugaban ta kungiyar gaban Arewa mazauna Legas da kuma kudancin Najeriya. Muna bakin cikin abubuwan da suke faruwa a Lagos da ake kama ainihin 'yan arewa a jihar Lagos wanda kuma 'yan najeriya ne ba baki ba ne kamar yadda ake cewa baki ne to ko da ma bakin ne ai ba haka ya kamata ba kuma wajibi ne mutanen da suka kawo wannan information cewa waɗannan mutane ko sun shigo da wani makamai ne a kama waɗanda suka kawo wannan idan kuma ba a kama su ba to ya nuna su ma'aikatan da suka kama su ba su san aikin su ba kuma suna son su kawo matsaloli ne su ma masu fafirka kare haƙƙin bil adama irin su makwamarar Musa Jika na kungiyar Amnesty International ya ce irin wannan kamo cin zarafi ne na bil adama wanda bai kamata hukumomi su zara ido ana kallo ba tare kuma da ɗora laifin a kan shugabannin arewacin Najeriya. Muhimmin abin da duba shine sai ka kalli ita arewa a yanzu wani hali take ciki tana hali tana cikin hali ne na fatara da talauci wanda yake duk mutumin da yake cikin arewacin Najeriya yanzu in dai talaka ne kuma ba ɗan siyasa ba ne kuma ba ma'aikaci ne wanda ike gawurtacci ba to yana cikin halin ha'ula'i saboda haka mu muna kallon cewa wannan yanayi da 'yan arewa suka tsinci kansu na zuwa ƙasashen yarbawa da kuma ƙasashen su ibo a nan najeriya mu muna kallon cewa tsaban talauci ne da kuma rashin abin yi da gwamnatocin arewacin Najeriya ba su mai da hankali a kan shi ba. Farko dole mu kalli muhimmin al'amari wanda shine ginshikin kowace irin gwamnati a duniya shine abin da ya shafi tsaro din nan kaga kudancin ƙasar nan sun fi mu samun tsaro da kuma duk abin da ya taso za a ga gwamnatocinsu da sarakunansu da fastocinsu sun taso sun yi magana a kai domin su kare muradun mutanensu da kuma mutuncin mutanensu da kuma haƙoƙinsu na matsayinsu na 'yan adam amma munan saɓanin arewacin najeriya na farko babu tsaron babu aikin yi babu cikakken abincin ma da zaka ci babu cikakken kulawa wanda ike yake nuna cewa kai mutumin arewa ne kuma mutumin da ka zaɓa yana ƙoƙarin ya kare lafiyanka da dukiyanka da kuma ranka dukkan mun rasa waɗannan abubuwa. Masu sharhi dai na fargaban cewa irin wannan kame da ake wa 'yan arewacin Najeriya a kudancin ƙasar kaɗan ne daga irin abin da zai iya biyo baya muddin jihohin yammacin Najeriya suka fara amfani da ƙungiyoyin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankunan su kamar yadda yanzu dai suka a niyyar fara gudanarwa. Babin Jibrin Murai Amurka daga Legas.